Wani matashi ya bayyana sha'awar auren Nafisa Abdullahi. da yawa dai jaruman matan Kannywood suna samun tayin aure daga wurin masoyansu na faɗin duniya jaruman ba sa kula su. idan aka hira da su a kafafen yada labarai jaruman suna cewa idan suka samu wanda yake son su don aure za su yi aure ko kuma su ce a shirye suke su yi aure idan mai aure ya zo. ko da yake jaruman wasu suna bayyana cewa wasu da karya suke zuwa inda wasu jaruman suna bayyana cewa sun fi karfin wadda suke neman auren su kamar tsohuwar jaruma rashida adam mai sa'a Nafisa Abdullahi dai ta samu wani matashi ya yi ta yin neman aurenta mun samu labarin ne a shafukan yada labarai inda yana cewa ina matukar son auren Nafisa Abdullahi wani matashi a Twitter ya bayyana cewa yana matukar kaunar Nafisa Abdullahi da aure matashin ya yi alkawarin zai auri Nafisa Abdullahi idan ta amince masa da Allah duk wanda ya ci karo da wannan sako ya tura zuwa wasu group har Allah ya sa Nafisa Abdullahi ta gani 08101683800 na gode Allah bar zumunci. na subscribe domin samun labarin kanewu da